'yan ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da da jawo ta, nan da waɗanda ka kawo ta. allah ka gare mu da Masare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna fatan gwamnati ya maida mu roma kuma a bamu tsaro iya tsaro. sai mu 'yan gudun hijira da gwamnati zai bamu tsaro mu koma mu je mu yi noma da ciwon da kama kifi da gwamnati ta yi mana daidai. Muna kira wa gwamnatoci na ƙasashen zage tafkin Chad su haɗa kai dan Allah dan Annabi su gyara mana yankunan mu domin al'umma su koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida. 'Yan gudun hijira da ke samun mafaka a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar ne ke neman a mayar da su muhallansu na asali tunda hukumomi suka dakatar da ayyukan wasu daga cikin kungiyoyin agaji a kasar a dakace mu arkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samu Madalla. Masuware a shirinmu na makon jiya kun ji korafin 'yan gudun hijira da tarzomar Boko Haramun ta raba da muhallansu kuma suka kwashe shekara da shekaru suna zaman hijira a jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. dangane da matakin hukumomin kasar na dakatar da ayyukan wasu daga cikin kungiyoyin ba da agaji da ke tallafa wa rayuwar 'yan hijirar a sansanoninsu da ke sassan jihar ta difa wanda yake ya zuwa yanzu hukumomin na jamhuriyar nijar ba su kai ga fitowa fili sun bayyana dalilansu na ɗaukar wancan mataki ba amma ga alama matakin ya karɓu ga ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar ta jamhuriyar nijar Alhaji Usman Manga Yusufu shine shugaban kungiyar NPRC a Difa. To lalle shi kasan Nijar muna cikin wani wata tahiya wadda tun 26 ga watan Julai na bara 2023 da aka samu canjin mulki an kawo wata kusa a wata ta Nijar sabuwa ta inkin ƙasa. To, ƙungiyoyi duk wadda ba su tafiya tare da wannan eh, tsarin kenan gwamnati shi ne yake ɗaukan mataki yake tsaidar da su ko ko ƙungiyoyi wadda ana zargin su da waɗansu abubuwa wadda ba shi ba ne to lalle abu ne wadda eh, ya wakana kuma eh, abu ne wadda shi gwamnati shi ke da hurumi bisa kan wannan matakin to yanzu eh, wannan tafiyar da nake gaya ma na yan incin ƙasa na mucici kenan bai kamata ba a ce mun zamna mun dogara da ƙungiyoyi na ƙasan waje su dinka kawo tallafi kenan kamata ya yi mu yunkura mu nemi eh, incin kanmu bisa kan harkan kuɗi abinci ne bisa kan harakan tsaro ne. Tuni dai wancan mataki na hukumomin jamhuriyar Nijar ya fara mummunan tasiri ga 'yan hijirar da iyalansu musamman mata da yara. Al'amarin da ya sanya suka fara roƙon gwamnatin Najeriya da wanzar da tsaro a garuruwa da gonakinsu domin su koma gida. Ya gabu modo, to shi nan dai mu dai ba abin da za mu ce akwai wani taimakon da za a kawo to a taimaka ma al'umma. Muna fatan gwamnati ya maida mu garuruwan mu lafiya mu zauna lafiya da 'yan uwa da abokan arziki. Kuma a ba mu tsaro iya tsaro da yadda za su iya rike mu wanda za su ba ma mazajen mu su gudanar da abin da suke so a rayuwa. Sunana madubuka. A can yankunan kudu kuka baro da me wani sana'o'i ne kuke yi? Da noma ne muke yi da ciwo da kaman kifi shine aikin matan. Rashin tsaro ne ya sa mun bar aikin mu. Eh muka zo nan da bara zama. da wannan kungiyoyin da gwamnati da sai da ba daɗi gaskiya sai dai gwamnati akwai abin da ya gani a ciki shi shine ya sa mu yan gudun hijira da gwamnati zai ba mu sauro mu koma mu je mu yi noma da ciwo da kama kifi da gwamnati ta yi mana daidai sunana isa muhammadu yanzu muna cikin difa yau shekara goma sha biyu matsalan tsoro ne ya sa muke zama da muka zo mu babu noma babu kiwo sababbin furoshin da suke nan garin wata rana su suke tallafa mana yanzu da aka zakartan mana su muna so gwamnatin ma ya kama mana kamar in yana yiwa mu koma mu a ba mu tsoro mu ta mu zama, don saboda mu yi noma da kiwo in ba noma da kiwo talaka za su ci wahala yanzu ga munan saura an maida marayu saura an maida babu miji wani bai da uba yanzu a zama na ma ban da uba ni kadai nike rayuwa in furoshin da suke nan garin wata rana su suke tallafa mana a yanzu da basu ana an dakatar da su ba mu sani ba ko gwamnatin mu ya iya taimaka mana ya kara tattauna da su duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Shi ma a nasa ɓangaren Tahir Sale guda cikin jagororin masu hijirar a Difa ta jamhuriyar Nijar na cewa. Sakamakon mu nan gurin babu kasuwa babu gurin noma. Wannan dai agajin shi ne mu suka dogara da shi ko in ce muka dogara da shi. Sakamakon rashin tallafin nan yara da yawa sun fanɗare. sun shiga harkan shaye-shaye 'yan mata sun shiga harkan lalata su bar gidajensu gaskiya ba karamin koma baya muka samu ba abin da ya kamata ita gwamnati ta yi ta sa ido akan duk wata kungiyar da za ta yi aiki na agaji a nan jihar difa duk wanda aka gani tana da kurakurai mu duka mu matsala ce ta kawo mu duk wanda yake aikin ta akwai kuskure yana da kyau a dakatar da ita mu ma muna goyon baya saboda matsala ne a gare mu amma janye shi din gaba ɗaya gaskiya bai yi ba duk da bamu san me makasudi ba ya kamata a tantance waɗanda suke aikin su tsakani da Allah ko kuma waɗanda sun yi kurakuran idan za su gyara ya kamata su gyara ita ma gwamnati in wani sharuɗa ne ta gindaya musu su ci gaba da ayyukansu saboda ta ceto rayukan al'umma waɗanda suke cikin mawuyacin hali kuma muna kira wa gwamnatoci na ƙasashen zage tafkin cadi ba ma nijar kaɗai ba su haɗa kai dan Allah dan annabi su yi din mai yiwuwa su gyara mana yankunanmu domin al'umma su koma guraren da suka fito kowa ya samu sa'ida saboda shi agajin da kanshi ba kowa ne yake samu ba to yana da kyau gwamnati dan Allah ta taimaka su gyara mana yankunan nan namu tunda mun tabbata har ga Allah wannan abun bai fi karfin su ba sai dai rashin haɗin kansu shine ya kawo mana wannan ci baya masu karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman haruna rashidu mahmud ibrahim kwari daga sashin hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka